ilimi garkuwar ɗan adam. Can haƙiƙa ba da can garɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan yammaci na yau litinin, ta da fatar kun wuni lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke jin halin da ilimi ya tsinci kan shi a sanadiyar ayyukan ta'addanci a arewacin Najeriya, wanda hakan ya samar da koma baya a fannin. Wakiliyarmu a jihar Kaduna Binta Ibrahim ta yi muna nazari a game da hakan. Ko ta wani hali yankin na Arewa ya samu koma baya a harkar ilimi ba zai haifar da ɗami ido ba ga yankin wanda sauran yankunan ƙasar suka yi mafintin kawa ɓangaren ilimin boko. Ya zuwa yanzu rahotanni na nuna ɗalibai sama da ɗari bakwai ne maharan suka sace don neman kuɗin fansa a yankin Arewa maso yammacin Najeriya. yawaitar hare-hare da satar ɗalibai da ake kaddamarwa babbar barazana ne ga makomar ilimin yara a yankin arewan Najeriya a cewar Malam Shamsuddin sulatama wani malami a makarantar sakandaren gwamnati a jihar Katsina. hakika wato mun sake cikin rudani tashin hankali biya da labarin da muka samu cewa an shiga makarantar an kwashi ɗaliban science and technical kankara wannan yasa iyaye da ɗalibai da malamai hankalin su ya tashi ba ma wanda ke karatu a makarantar ba kadai domin hakan ya sanya ɗalibai har wani shekari ma su zo makaranta sosai ba tunanin ko ka a zo makarantar su su ma a sace su ko da wannan abin ya faru har yanzu da ɗaliban da malaman babu wanda suke jikin shi babu wanda zai ce maki ya fita jikin shi ɗari bisa ɗari hankalin shi kwanci a cikin makaranta wannan matsalai hakika har yanzu tana cikin duwa ba ga ɗalibai ba kawai har ga malamai su kansu da za su je su zanna su koyar domin in zan baki misali hakika banda wannan wanda ya faru an shigo cikin garin kanki an yi kinafin ɗin mutane biyu uku hudu haka a cikin dare ɗaya so haka aka ta buga bindiga ta tsorata da ɗalibai malami shi ka samu lokaci ka samu natsuwar kwanci hankali za ka zana ka yi planning abin da ya kamata ka yi planning ka je ka yi dalibarin ga ɗalibai su kansu ɗaliban in sun tashi a firgice sun tashi da sai akwai ke ji labarin an yi kidafin wance abokin su wani an kidafin sa a gidan su wani an kidafin wannan wance a gidan su wance ya za a ɗalibi ba samu nan natsuwar da kwanci hankali. Ai sai dan ce maki mun kawo wani mataki na la haula wala quwwata illa billah. Muna roƙon Allah mu rubuta ya kawo mana mai tasiri wannan al'amari. Duk da haka, kwamishinonin ilimi na jihar Kaduna da na Katsina sun je suna da ƙwarin gwiwa matakan tsaron da suke ɗauka don kare lafiyar ɗaliban zai haifar da ɗa mai ido a jihohin nasu. Dr. Shehu Usman Makarfi na jihar Kaduna ya ce suna yin sauri su shafa wa gemunsu ruwa idan na maƙotansu ya kama da wuta. harkar tsaro a jihar kaduna musamman bayan ta shafi harkar ilimi gagarumin abu ne hausa ke ce ma zance ɗinɗirmi wai ko ta ga sata ya shafi harkar ilimi ta fannoni daban-daban domin har ya kai mu ga dauki ɗalibanmu daga waɗansu ɓangare na jiha zuwa wani ɓangare mun ɗauki ɗalibanmu daga waɗansu makarantu zuwa wani makaranta wannan ya nuna mana irin matsalar muke fama da ita waɗannan gurare mun hasashen cewa wani abu na iya faruwa to kafin ya faru muka ɗauki matakai muka ɗauki ɗalibanmu muka canza musu guri duk sanda muka je gemun dan uwanmu ya kama wuta a wani wuri sai mu kokari mu shafa ma namu ruwa saboda mun rika jin abin da ke faruwa a Zamfara mun ji abin da ya faru a Niger kuma a muma na jihar Kaduna ya shafi mu domin kwashe mana ɗaliban mu a makarantar koyon aikin gandun daji da ke Afaka an kwashe mana ɗalibai a Greenfield University an kwashe mana ɗalibai a Bethel Baptist Secondary School a nan hanyar Kaciya to duk sanda irin wannan abin ya faru muka yi kokari mu duba abin da ke iya kaiwa ya kawo sai mu ɗauki matakai saboda ka takaice ya shafi gudanar da ilimi a ƙarke ma dai tanni kusan biyu da suka wuce muka rufe makarantunmu sai kwanan muka buɗe su aka ci gaba da karatu kuma wannan gaskiya ba abin nan ba ya samu samu koma baya a wajen natsuwar ɗalibai wajen mai da hankali wajen karatu idan ka ga yaro bai je makaranta ba na kwana ɗaya ai zai shafe shi bari a ce kwana biyu bari a ce sati ɗaya bari a ce sati biyu mu abin da muka yi cike wannan gibin shine mun ci gaba da tuntuɓa ɗalibai ta hanyoyin kafofin watsa labarai a isar da sakonni zuwa gare su da kuma yi musu ishara da su shiga cikin manhajar mu da ke yanar gizo wadda take kunshe da darussa da dama da aka nada aka ajiye a cikin YouTube aka ajiye kuma a website dinmu na ma'aikatar ilimi wannan shine kaɗai yake rage wannan kaifin shi sa muka ga da suka dawo makaranta muka ba da umarnin cewa lokacin karatun zai canza lokacin hutun zai canza da sauran makamantan irin wannan saboda a samu wato kokarin a rage irin asarar da aka yi lokacin da suka rasasan da suke makaranta wannan za a yi a firamare kuma za a yi a sakandare da makamantan waɗannan makarantun mun ɗauki matakai wanda ba dukansu ne za a iya bayyana a kafofin watsa labarai ba amma babban abin da ke alfahari da shi a ciki duka shi ne irin haɗin kan da muke samu daga iyayen yara da kuma kafofin watsa labarai wajen yi wa mutane bayani na irin abin da ya kamata su yi idan sun samu matsalar tsaro har ma mun buga wata 'yar takarda wanda bature ke ce ma leaflet don ya farkar da ɗalibai da malamansu irin abin da ya kamata su yi idan suka samu kansu a yanayi wanda yake ba a bukatarsa ɗaliban mu sun koma makaranta mun canza tsarin karatunsu mun rage yawan hutunsu mun ƙara lokacin da suke karatu a kullum mun ƙara yawan malamai domin darasin da da ake yi ba a cikin yinsu da yawa ba saboda rashin malamai yanzu mun ƙara ɗaukan malamai da kowane malami ko kowane darasi ya samu malamin da zai yi aiki tare da shi ko kuma zai iya gabatar da wannan darasin a makarantu Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum, Julie Lazarus Gratiam. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kargi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo